yanzu duk waɗanda ake kama suna karban kuɗin mutane suna kashe mutane waɗannan muharibai ne hukuncin su a yi musu wannan haddi a kakkashe su a daddatse hannayensu da ƙafafuwansu ga baki ɗaya amma yanzu bature ya ce in ka kama sai ka kai masa kotu sai a je a ta turanci haka ake yi in wani ya kashe wani in ka ga an kashe shi a ƙasar nan to bai da gata ƙwarai bai da gata ne amma in yana da gata za a zo a ce ka canja su fa a ƙa'ida ta shari'ar bature ta arna za ka faɗi magana yanzu yanzu sai ka ce wai ka janye wai ka canja mutum ya kashe mutum da kansa ya yi bayani ya ce ya kashe shi yana kuka yana zubar da hawaye ba tilas aka masa ba yana ya shiga uku ya kashe wani amma daga baya wannan alkalin ko wannan kotun ko wannan lauyan da ya sa shi a gaba ya faɗa kuma sai ya ce ka ce ba ka yi ba kuma sai ya zo ya ce bai yi ba kuma sai a ginu akan bai yi din ba shari'ar yahudanci kenan shari'ar da ba Allah kenan yanzu ɗazun nan wani ya turo min hoton wani yaro ya sha wiwi ya sha kwaya ya kashe ubansa ya caccaka masa wuka ga hoton uban a cikin mota ne ko a cikin me a cikin jini a'udhu billahi ɗa ya iya ɗaukan makami ya kashe ubansa ɗa ya ɗauki makami ya kashe ubansa amma ƙarshen abin da aka yi masa shine hira ake da shi ana ɗaukan hoto ana nuna a duniya ya zama abin kallo har ma da aka tambaye shi ya ce ai babansa yanzu yana aljanna ai tunda ya kashe uban ya ɗauki makami ya buga wani saboda yaro ƙarami ba na jin yaro na ya tsallaka shekara ashirin shikenan kawai da ƙarshe sai a ji a liƙa masa hauka sai a sako shi ya ci gaba da yawo to haka shari'o'in nasu suke ba bin dokar Allah da ana rage yawan masu rage mutanen nan da an zauna lafiya duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya illata wani a illata shi yanzu nan hukumar 'yan sanda take ta bayanin an kama wasu inyamurai a nan jihar kano suna sace mana 'ya'ya da 'ya'yan da suka sata duka duka yaron a cikin yaran ba mai shekara goma ma da yaran da suka sata da inda suka yi satan da garin da suka sato su da inda aka kafa dandalin duka aka yi bayani wance wance daga waiza head wane wane daga sabon gari a kano nan sabon gari buga ta nan kowa ya santa maimakon kuma 'yan sanda ta je ta kewaye sabon garin nan gaba ɗaya sai an caji kowa da gidan kowa tunda cinikin mutane ake yanzu a wurin iya abin da za a yi ce a sa hotonsu a nuna waɗannan mutanen da kake gani idan suna da gata wani ma ko sati bai zai yi ba kwance shi za a tafi da shi yanzu kano ta zama ita ce dandalin sai da ɗan adam kano daga bakin hukumar 'yan sanda kamar yadda suke bayani in an sato abuci sai a kawo kano nan sato a jiga sai a kawo kano kano ina sabon gari ga nan sabon garin ga na ana ganin ta nyamurai ba wani abu kawai 'yan sanda dai suna ci a taimaka musu da addu'a su rinka kama shi ko ɗan sanda idan ya kama shi kenan sai ya miƙa wa gwamnati sai a ce kaza ba mamaki a bugo waya daga abuja a ce wane ku sake shi shi kenan wanda yake sai da mutane fa ko dai ya sayar a cinye ko ya sayar a kai shi wani guri a canja mai addini duka aika mai kisan ne amma suna cikin aminci saboda ba a kama su ba a yin hukunci a kan su yasa karuwa suke yi kuma abun bakin ciki a kasa sani inda za a zo a kafa dandali na sai da mutane safaran mutane a ɗauka daga wannan tashoshinmu na na luxurious luxurious nan da suke zuwa inugu suke zuwa onitsha suke zuwa lagos ba duk a ciki ake ɗora yaran kuma 'yan sandan duk anan suke kakkamawa luxurious buses nan ga suna muna gani suna shiga cikin garinmu suna wuce a silodi a sabon gari ko silodi a unguwa uku ana kallon su kuma gari gwamna musulmi deputy gwamna musulmi kwamishinan waya musulmi duk gaba ɗaya musulmi ne aka musu gata ba gatan da ba a yi musu ba waɗannan ƙabilun a garin nan har unguwa suke da ita iya ganin ka tasu ce cikin unguwannin da suka fi kowane tsada wallahi unguwannin su sun fi namu gidaje masu tsada wuri mai daraja suna kusa da airport nasu ne amma sakayyar da za su yi mana shine yan uwansu su rinka ɗiban mu ana sayarwa har da dan shekara ɗaya fa da dan shekara biyu wani shekara shekara ɗaya aka haifi aka sace shi ya shekara biyu kuma duk an canja musu suna an mai da su sunan iyamurai waɗannan iyamuran kuma su ne masu kawo mana ƙwaya kuma su sace mana 'ya'ya sun rena mai kuma su kawo mana ƙwaya yaran su ta siya suna sha duk inda ka ga wani ɗan ƙwaya yana shan ƙwaya yana ya samu kwaya yana sha to su suka yi safarar ta suke business da ita tunda za su samu kuɗi komai halal ne ba su da damuwa ina hukumar mu ina shugabannin mu ina sarakunan mu ina jagororin mu ina kaza kuma an ba su dama duk kasuwanci da kake gani mai daraja a nan duk su suke yi abubuwa masu tsada duk su ne kawai an bar musu kawai masu kuɗin mu ba zuciya ba basirar yin abin da hanyar business da samun kuɗi amma ina kayayyakin kofa su ne kayayyakin gini su ne kayayyakin waya su ne kayayyakin kyamarori su ne kayayyakin wutar lantarki fanka da ka sani wani abin nan da ka sani duk su ne spire part na mota su ne duk wani abu ne mai daraja su ne odar motoci kayan motoci su ne kamar kai ce mu ba mu da masu kuɗin da za su iya training yaran mu su su je su ma suna ce wannan kayan suna yi babu mu kuɗaɗen mu na yan birni kuɗin gina gida ne ka kecere ne ka samu wani guri ka gina gida ka ga mutum ya gina gida iya ganin ka ko gina plaza ya zo ya gina plaza ya ɗauki yara suna masa aiki yana ba su dubu goma dubu ashirin shine alfahari tunda wannan alhaji wani yi plaza ni ma zan yi plaza amma ga international business da za a yi training yara a sa su rinka fita kasashen waje suna siyo kaya alal akalli muna competiting waɗannan mutanen ba za su yi ba sai dai hawa mota mai tsada duk inda aka yi mota ta zamani in ka hau titin gidan murtalan nan kafin ka je gadon kai kafin ka je ina ne duk za ka sai ka gansu sababbin motoci ake hawa a garin nan gal motan miliyan ɗari motan miliyan kaza wannan miliyan ɗarin za ta iya ɗaukan yaro ɗari a sa shi a wurin sana'a hawa mota kuma duk tsiyar mota duk tsadanta ta wannan miliyan ka ba ta shekara goma ka ba ta shekara goma sai an daina yayinta sai wani a germany ku ne ku talaka ne yake sayan wai mota ta kwatano sabuwa suke siya gal da ledarta ba wani abu bane ba da auren jajayen mata samu yarinya ja ko 'yan najeriya ko 'yan nijar ko 'yar kamaru ko 'yar kaza shine mu tara mata jajaye ana sa su a gaban mota kawai shikenan shine kawai burgewa masu halin mu amma ga business da ya kamata su yi investing kudadensu su taimaki kasarsu da al'ummarsu sun kyale mu duk ranar da suka yi yajin aiki akan wasu abubuwan da ke saye da sayarwa wallahi kowa sai ya danna kudarsa duk wani abin da yake gabana na'urorin nan gaba ɗaya duk mun tashi ba ba wajen musulmi muke saya ba gaba ɗaya wannan abin da na gaya muku da wannan wanda suke kallo na gaba ɗaya da wannan wutar da wannan fankar da wannan teburin da wannan ma haka ne haka ne duk wani plywood da ka sani ba plywood bane mana ka je ka tambaya su ai dilolin plywood duk wani safaya fad na mota mai tsada ka faɗi duk mota mai tsada da ka sani a nan Kano ka gaya min sunanta su waye suke kawo kayayyakinta daga America daga Ingila daga Canada daga kaza su zuwa suke su tare gaba daya a American a Ingila a yawa da sauransu unguwa guda suke kama su je suna ta siyan motoci suna sassara su sai su yi kwantina ɗari kwantina ɗari amma wannan kwantina ɗarin da za su yi kai alhajinka na birni zuwa yake zai sai mota ɗaya yana hawa yana zagaya in kun gayyace shi taro da ɗaurin aure kawai ya hau wannan motar shikenan ya ɗora 'yar faran matarsa a gaba ya zagaye gari shikenan ya gama muku akwai damuwa akwai mushkiloli akwai matsaloli kuma shi matsalar mai kudin malam ba bahaushe ba fulata ne in dai ya riga ya yi kudi to ya fi kowa fa tunani kuma ya fi kowa wayo kuma ba a isa a ba shawara ba amma wallahi ina gaya muku da yawa yawan kaskancin da al'umma nan suke shiga akwai hannun mutanen nan ba business plan shi yasa ba za mu taɓa yin ƙarfi ba akwai abubuwa masu muhimmancin da ba mu ba ne yanzu wani ɗalibi na yake gaya yana zuwa karatun nan ya ce malam kuna ce a sana'a a sana'a ya ce wala na tattara kuɗi mai miliyoyi na da ni da abokina muka tashi muka tafi china kayan sola ɗin ka kayan sola mun gari kayan sola ko panel na waye waye da sauran da wanda ake sawa nan ya ce to mun je muna so mu buɗe wani kamfani na ninkakawa nan kano ya ce da muka je har gindin gurin a china muna zuwa sai aka ce ai tuntunin inyamurai sun sanya ma kamfanin gaba ɗaya an yi alkawari da su daga nan zuwa shekara ɗari ba wani wanda ya isa ya zo daga najeriya ɗan arewa ya zo wai ya sayi wai kaya a nan bai zai yi ba sai dai ko dai daga kamaru ko nijar ko chadi nan ba mu da diloli amma dole sai dai ku komo najeriya ku zo ku sayi kayan a wajensu suka buga suka buga har da sunansu da hotunansu kuma duk mu muke sayan kayan akwai wani yamuri da zai zai sayo wani kaya ne kai inugu kano a je ka ga yadda ake ciniki mu muke saye kaya duk wani safaya fan da ka sani na motoci duk mu muke sayawa mu ne muke hawa motocin masu tsada wallahi to ina a mu ina manyan 'yan mu da suka tara kudin gwamnati ko da kun sata ma ku yi abin alheri ku je ku buɗe kasuwanci mai kyau yanzu idan gwamnatin kano ta gina tafkekiyar kasuwa a wani daji ko a wajen gari nan ta kai wa 'yan kasuwa ta ba su shaguna cikin rahusa aka zuba jari na kuɗi aka ɗebi yara samari matasa duk aka zuba spare part aka zuba bara mu je mu saya a can ba bara mu je ba za mu je gwamnati ba za ta iya gina kasuwa ba in ta ce sai ɗan kano za ta ba ta yi laifi gwamnatin jihar kano ce ta zuba kuɗi kasuwanni tana so ta patronizing ta inganta kasuwancin 'yan kano musulmi ta yi laifi in ba ku yadda ba ku je duk inda ku sani ko inugu ko onacha ko kaza ku je ku nuna mun shagon bahaushe a cikin shagunansu ni ba da su nake ba da ku nake babu baka isa ba su sun san mutuncin kansu sun san darajar business ɗinsu su ba za su bari wani ya kirakin garinsu ba sun kammala komai mu ba kowane jik an jak akwai kai dan china a nan garin yana da shago dan china yana dan china fa yana kira yanka yadi yadi biyar karamin kaya mai kwan a ce babban dila ne ma shi to har ta shago ƙananan shaguna yan china suna da shagon sai da biredi a garin nan biredi biredi da cincin da kulikuli nan kaɗan za ka yi tafiya za ka tarar da 'yan china suna zuwa suna da madara da yogurt ɗan china akwai inda yake gasa nama nama nama naman kaza nam eh suna yi kwarai kuwa ai suna da tunani ne su malam duk abin da suka ga nan gaba shine zai yi nasara to suna investing a ciki yanzu ai an karanta an gani bankunan duk da suke mu'amala da ruwa da ƙarshe karewa za su yi wannan non interest bank islamic bank din alternative banks da ake yi su ne za su yi nasara nan gaba da haka tun alfijiri suke zuwa suke wannan ni na je wani ƙauye a nan dan batta ina wata gona na je na gani ya ganin ka naga J5 J5 suna ɗiban tumatiri aka ce wasu inyamurai ne suka zo suka kama gona suka siya suke noman tattasai da tumatir in sun noma kuma sai a kai Lagos mu yaran mu an bar su sai dai mai bakin titi suna sai da recharge card sai su bi da gudu suna sai da links da gudu suna sai da abarba suna sai da ayaba suna sai da kaza iya inda aka bar yaran mu kenan in ka je sabon gari kuma za gan su tafka tafkan shaguna iya ganin ka kayan sola kayan plumbing na ruwa duk garin nan gaba ɗaya ba akwai gidan da ba famfo to duk kayan ruwa gaba ɗaya ba mu bane wai ana cewa wai Kano wai komai da mai ka zo an fika wallahi da kayan noma da mai abun fa malam alaji ba daɗin fada ba daɗin faɗa ci bayan da muke wallahi muna bacci kuma barin gaya muku duk wata ƙasa da kuka gani ta ci gaba sai ta kare tattalin arzikinta da jama'ata yanzu duba saudiya dai karewar aya da hadisi ko ko giya ka sha baka isa ka je kai ba dan saudiya baka je ka buɗe wani ka ta farin shago wallahi baka isa ba za a ce saudi nan saudiya ne kai la a ce fita Allah sai dai ka nemi ka fili saudi ka sa sunan ɗan saudiya ka buɗe da shi amma wala baka isa ba yanzu shaguna ma da ake ɗaukan baƙi a saudiya suna sai da kasa an ce duk a salamu baƙi duk 'yan saudiya za a saka ne ake cewa da shi ne za ka je ka ta ganin ɗan saudiya a shago kaza yar saudiya a shago kaza yar kaza kaza sauransu saboda me ɗaukan 'yan gari a harkar kasuwa suna shi ne ke daɗa inganta tattalin arzikin garin da ƙasar gaba ɗaya barin baƙi su zo su yi shi ne yake karya tattalin arzikin gari ko jiha ko ƙasa na yi bayani a karatu a nan gurin yanzu hatta duwatsu da muke gini a garin nan duk inda ka ga dutse motar dutse to 'yan china ne suka je suka fasa dutsen suka sayar mana ka duba dutsen a kano yake dutsen a fanisau yake dutsen a bamfai yake dutsen a ƙauye kaza yake duk dutsen da ka gan shi a gurin nan in ka ga namu to namu na ƙarti ne madaka dawa akwai masu saran dutse da hannu sai mutum ya wata biyu bai tirela ɗaya ba amma za ka je ka ga 'yan china suna da injuna namu ne fa na gwamnatinmu ne amma su suke sai da dutsen kwanan nan suka ga dama suka kara farashin dutse yanzu dutse duk wanda zai gini sai ya ɗanɗana kuɗarsa kafin ya sai dutse da dutse bai da tsada yanzu 'yan china sun kara kuɗin dutse kuma ba wata gwamnatin ta isa ta musu magana kurin 'yan siyasar mu da suka iya faɗa da junansu wani zagi wannan wani yaƙi wannan wani ziga yara su ɗauki makami wani bai iya ba kullum su zagin junansu a gidan rediyo amma ga jihar sun batta ana warwasan arzikinta abin da suka iya kenan kuma ba sa ji a gaya musu bayani su fahimta ma ba sa ganewa a Kano kawai iya jihar Kano kawai aka bar mu wallahi tallahi matasan mu na jihar Kano sai sun samu abin da za su ci su sha dutse kawai da yake Kano gwamnati in za ta sai wannan ta ta budewa ana ta bude kamfani na sarrafa dutse billahi azimu yanzu jiya muke wani bincike ku yi hakuri da karatun nan a yau ku ji shi a haka yawa akwai abin da yake damuna ne ina so zan amayar da shi har yanzu ban iso gurin ba tukunna wallahi wani yake gaya mu yace malam kaga jihar Kano duk wani nau'in yashi da ka sani abuja ne jiya ina can na je wani abu ya ce min duk yashin da ka ga ana kawo abuja ina ne ba su da yashi irin na kano amma a kano in ka je kogunanmu na kano da tafkunanmu duk wani nau'in yashi da mai tsakuwa da ɗan tsakiya da mai laushi da farisol da komi da ruwanka komai allah ya bamu yashi kawai amma je ga yadda aka wulakanta business din tsohuwar tifa wane ne gashi nan dai ba tsari gwamnati ma ma san da wannan ma wanda wannan yashin in an ga dama za a iya packaging ɗinsa ana gyara shi ana kai shi lagos ana kai shi port harcourt ko port harcourt da gani yashin gini ba su da shi sai sun yi tafiya mai nisa yashi ba da gani duba ruwa a port harcourt sai taɓo mu ko fa a iska a banza Allah yake koro shi kawai haka kurin idan tibobi sun shiga sun ɗiba sun ɗiba da an yi ruwan sama yana yin fiyi yana wuce ya daɗa yin tudu ya shi kawai ya shi kamar noman shi ake yi malam yau yau ya shi tifa ɗaya fa koko ɗaya fa naira dubu tamanin da wani abu business mai kyau yanzu ko wannan gwamnati ta sai tifofin nan ce ta ɗiban samari tana kai su da masu lodi da masu tukawa aka buɗe kamfani na wannan malam ba a taimaki mutane ba to kuna nan kuna zaune na rantse da Allah sai dan China ya zo yana sayar muku da yashi a Kano ku zuba ido ku gani ku zuba ido ku gani shi yasa akwai buƙatar gwamnati da 'yan siyasa ku rinka sauraron malamai da suke wa'azi za su irin nuna muku abin da ba ku fargaba ba ku gane ba to amma matsalar shine duk wanda ya zama shugaba sai ya lullube kansa ya kewaye kansa ba a isa a je wajensa ba idan kaga an kai masa magana to zaginsa aka yi sai aka yi mai a ce an zage ka yalla saurara ka ji kaga malam wani ya ce kaza amma in an faɗi alherin ba za su kai ba in an ba shi shawara ya yi kaza ya kaza ba za su yi ba wani abun kuma wallahi har su sauka ma ba su san da shi ba ƙasa kawai ta ciko a kano kafin ka samu wata jiha da za ka samu ƙasa mai kyau ground sosai ta ciko wala za ka daɗe hanyoyi ne na arziki noman tattasai noman tumatir albasa shinkafa komai a jihar nan akwai malam ga daji iya ganinka duba dajin falgoran nan ka shige shi gani duba dajin kaza ga yunwa a gari ga daji ga ruwa ciyawa ta yi kore shar ta bushe ba shanun arziki ma da za su zo su ci wannan ciyawar ga dam dam ko anan kano daga nan hanyar kafin ka je gwarzo dam nawa za ka tarar haka yake shekara a banza ba a komai da shi wanda ruwan dam ɗin nan guda biyu a nan hanyar gwarzo kaɗai ya isa ciyar da jihar kano gaba ɗaya da shinkafa da tattasai da tumatir da albasa da dankali da komai wannan dajin da gwamnati za ta buɗa shi ta buɗa wannan ruwan ta sa shi shiga cikin ƙauyuka da garuruka ba ruwanmu da neman aikin gwamnati za mu shiga daji ne mu je mu yi noma mu samu kuɗi amma yanzu ana yunwa a garin nan yunwa shinkafa da wake ka fito da ita kace hayya sadaka za ka yi mamaki mai mota ma sai ya fakin ya karɓa wallahi amma ga dajin noma amma muna yunwa ga ruwan noma amma muna yunwa ga manyan gidaje a gari amma muna yunwa ga motoci masu tsada da ake hawa amma fa muna yunwa wannan kudade da ake gina tafka tafkan benaye da mall mall da ake ginawa da plaza plaza ake ginawa akai su gona a gani mana wallahi sai mun korin yunwa Allah ya sa su ji Allah ya ba su ikon gyarawa mun kuma Allah ya ba mu fasaha da basira da za mu yi musu bayani in ba su gyara ba Allah ka ba mu kuɗin mu mu gyara ko ba kwa so